Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye a kan mitoci 49.31 da ko kilohaz 6,770 da kilohaz 9,700 da 65 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Fara'a, Dalol FM, Nomad FM da kuma Niyya. Haka da halika masu sauraron a kasar Ghana za su iya kama mu kai tsaye ta soshin Alpha Radio da Marhaba Radio. Baya ga haka a koda yaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a gta gtahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatar an waye gari lafiya inda agogon mu a nan gundumar Columbia ke cewar karfe goma sha biyu na daren yau Laraba goma ga watan Disambar shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar. Ibrahim Alfa Ahmed tare da abokiyar aiki na wato Sauda Kabir da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. kimanin mutane 200,000 sun tsere tun karowar 'yan tawaye da ke samun goyon baya daga ƙasar rwanda a ranar talata ne hukumomin ƙasar faransa suka ce faransa ta ba wa ƙasar benin taimakon bayanan sirri da To a fanninmu na rahotanni kuma al'umma a Najeriya da dama suna ganin cewar sulhu da 'yan ta'adda ita ce mafita a yaƙi da ta'addanci. Sun ɗimauta ne yau shekara goma sha shida ana Boko Haram. yau shekara goma sha biyu ana faɗa da 'yan bindigan nan kaɗan daga cikin ra'ayoyin masana da muke tafa da su kenan a wannan safiyar bayan duk waɗannan muna tafa da shirin mu na ɗinkin kwalba wanda madina dauda za ta kawo mana bayan nan za mu kawo muku labaran wasanni to amma yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla mutane dubu ɗari biyu ne suka tsere gidajensu a gabashin Congo a kwana-kwanan nan bayan da 'yan tawaye masu samun goyon baya daga ƙasar Rwanda suka dirka ko gari mai muhimmanci kwanaki kaɗan bayan da Donald Trump ya karɓi bakuncin shugabannin Rwanda da Congo domin wanzar da zaman lafiya. A wata sanarwa da aka fitar ranar Litinin, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aƙalla mutane 74 ne, yawancinsu farar hula, suka rasa rayukansu yayin da 83 kuma suke kwance a gadon asibiti da raunuka da suka samu sakamakon hargitsi a yankin. Shugabannin unguwanni da mazauna wurin sun ce 'yan tawayen na M23 masu samun goyon bayan Rwanda sun ci gaba da karatowa garin Uvira wanda ya iyaka da Burundi suna gwabza yaƙi da sojojin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kuma 'yan sa-kai da ake kira Wazalando a ƙauyukan da ke arewacin garin. a Washington, Amurka da mambobi tara na ƙungiyar rukunin tuntuɓa na duniya ICG na manyan tafkuna sun nuna matukar damuwarsu game da sake ɓarkewar rikicin a jawabin da suka gabatar ranar Talata. A ranar Talata ne hukumomin ƙasar Faransa suka ce Faransa ta ba wa kasar Benin taimakon bayanan sirri da kayan aiki don taimakawa wajen daƙile yunkurin juyin mulki da aka yi ranar Lahadi. Ranar Lahadi, shugaban Benin Patrice Talon ya ce gwamnatin kasar ta yammacin Afirka tare da dakarunta sun dakile wasu gungun sojoji 'yan juyin juya hali waɗanda suka nemi hambarar da gwamnatinsa kuma ya ɗau alwashin hukunta su. Hukumomin Faransa sun ƙara da cewa sun aike wa Najeriya da bayanan sirri. Ƙasar Najeriya ta aika da jiragen yaƙi da sojin ƙasa bayan da Benin ta buƙaci hakan. Wannan ya yamutsi shine barazana ga mulkin demokradiyya ta baya-bayan nan da aka samu a yankin, inda a shekarun nan sojoji suka yi juyin mulki a makotan ƙasar ta Benin da ya hada da ƙasashen Niger, Burkina Faso, Mali, Gini da kuma Gini-Bissau a watan da ya wuce. mai bawa shugaban kasar faransa shawara ya ce faransa ta bawa dakarun benin taimako ta fannin leƙen asiri sa ido da kuma kayan aiki Wannan ya biyo bayan ƙoƙarin ƙungiyar tattalin arzikin Afirka ta ECOWAS. Hukumomin Faransa ba su ƙara ba da cikakken bayani game ya faru ba. Ofishin Emmanuel Macron ya ce ya tattauna shugabannin Najeriya da Benin a waya. Mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya yi Allah wadai da aikewa da ma'aikatanta da ƙungiyar Houthi ta Yemen ta yi zuwa kotun laifuka ta musamman. mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya ce 'yan houthi suna tsare da ma'aikatanta na yemen su 59 ba tare da an bar su sun gana da kowa ba wasu sun yi shekaru ba tare da an musu shari'a ba dujarik ya ce ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya wanda suke 'yan ƙasar yemen na da kariya da ba za su fuskanci hukunci bisa abin da suka aikata a matsayinsu na ma'aikata ba Houthi mai samun goyon bayan Iran sun ƙwace ikon yawancin ƙasar ta Yemen da ta haɗa da babban birninta Sana'a tun bayan da suka karɓi mulki a shekarar 2014 da farkon shekarar 2015. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce a shirye yake ya gudanar da zaɓe nan da wata uku idan Amurka da sauran 'yan ƙawancen Kiev za su tabbatar da tsaro lokacin zaɓen. Doka ta hana gudanar da zaɓe a lokacin yaƙi, amma Zelensky wanda wa'adin mulkinsa ya ƙare shekarar da ta wuce na fuskantar matsi daga shugaban Amurka Donald Trump da a gudanar da zaɓe a yunkurinsa na kawo zaman lafiya cikin ƙanƙanin lokaci a yaƙin da aka kusan shafe kusan shekaru ana tafkawa. Jawabin Zelensky ya biyo bayan wata tattaunawa da jaridar Politico da Trump ya yi da aka wallafa ranar Talata, inda yake ikirarin gwamnatin Ukraine na amfani da yaƙin ne a matsayin wani uzuri na gujewa gudanar da zaɓe. Wakilin hada-hadar kasuwanci na ƙasar Amurka jameson Greer ya ce kofa a buɗe take don nuna bambanci a mu'amalar kasuwanci da Afirka ta kudu da wasu ƙasashen Afirka idan Amurka ta ƙara tsawon wa'adin ci gaban kasuwanci da ƙasashen Afirka na kudu da Sahara wanda ya ƙare a watan Satumba. a gaida sauda kabir da cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka ke magana a birnin washington dc yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko idan har da gaske gwamnatin najeriya a shirye take ta kawo ƙarshen tashe tashi hankula a ƙasar to ya kamata ta ɗauki matakai da suka dace da wannan yanayin a daina siyasantar da al'amuran tsaro Farfesa Usman Yusuf ya shirya abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande wasu kaɗan daga cikin hanyoyin magance matsalolin tsaro a ƙasar, musamman jawo al'umma cikin tsari da samar da shirin sulhu ga abin da yake cewa. Sun ɗimauta ne, yau shekara goma sha shida ana Boko Haram, yau shekara goma sha biyu ana faɗa da 'yan bindigan nan. suna ne 'yan bindigan? Suna ne 'yan Boko Haram? Biliyoyin da aka kashe duk tun lokacin ina suke? duk wani canje-canje da ake gajiyar duk ɗemuwa ne ba wani abin da zai canza. Ban gane ba abin da zai canza ba bayan farfesa sun ce suna kashe kuɗi kuma gashi an canza minista an kawo gogaggen soja ya za a ce wannan ba zai canza wani abu ba. Kana ji go kana ji ai ba shi kaɗai ne gogaggen soja da ya taɓa ministan tsaro ba a Najeriya. Shi ne fara ba shi ya fara ba. Kuma wannan ya gama aikin soja yanzu ya shigo siyasa. Wannan aikin siyasa ce. saboda haka in ba za a abu da gaske ba kudin da ake kashewa ina ake sace su su ya kamata america ta zauna ta duba me aka yi da kudin nan duka babu wani minista da zai iya canza komai shugaban kasa ma bai iya canza balle wani minista To farfesa wannan fa wani in ya ji kana cewar ba abin da minista zai yi wanda yake gogaggen soja sai aka kamar adawa ce ta sa kake nan kalamai. Adawa dawa. Shi kadai ya taɓa zama minista soja ba shi kaɗai ba ne kuma ka tambaya ka ji abin da bai yi ba yana wancan aikin chief of defense staff me zai iya yanzu ya ce a wancan lokaci akwai damammaki da ba a bashi su ba shi yasa bai iya yin wani abu ba amma yanzu a matsayin shi na minista yana da damar da zai iya yin abubuwa da dama don haka yana sa rai cikin hukuncin Allah zai kawo canji a wannan matsala ta tsaro na kasa. Bari in gaya maka ko wato daga ni har shi General CG Musa da jihohinmu ta taɓarɓare suke da tsaunin rashin tsaro saboda haka muna mashi fatan alheri kamar yadda muke ma wannan gwamnatin fatan alheri ta yi maganin tsaron nan amma ba a biyo hanyar gyara ba na farko kenan na biyu yanzu ya shiga siyasa yanzu siyasa ce ba aikin soja ba kuma sun sani ministoci nawa ne na tsaro suka canza wani abu saboda haka yadda zai abun daban ne ya yi sadda yana soja kafin ya bar wannan aikin ai shi ne babban sojan yanzu an ba shi minista minista ba zai iya abin da sojoji suka yi ba abin da dai ina da shawarwari da zan bashi kana ji ko na farko yanzu ya gama aikin soja duk da kalubalen da yake da shi cewa lokacin shi ne tsaro ya taɓarɓare kowa zai iya yi mashi adalci ya ce general cg musa soja ne kuma yana da yana son kasan nan kuma yana son aikin shi na soja kuma ya yi ƙoƙarin shi allah bai yi bai tsaro ya taɓarɓare lokacin shi na ɗaya kenan na biyu yanzu ba soja ba ne yanzu ya shiga siyasa kuma babu wani abu da zai yi a siyasa duk za a mai da abin jagwalgwalan siyasa wanda bai iya ba dole ya koyar da ake siyasa na uku ya kuma shiga an ba shi wannan matsayi ya kamata ya sani ko mutane sun so ko ba su so ba ana ganin shi cewa e ya zo soja don ya representin sojoji ko mutane ko sun ki ko ba su saki ba cewa e wadila ya zo ne don America ta ce a'a ana ana kwanzama kristan ana kashe kristan to a sa kristan saboda ka ya zo don shi kristan ne a wurin mutane su yadda ko kasu yadda haka ake gani saboda haka shi zai tashi ya nuna ya ce ba ya zo ba ne wai don amerika ta ce wai krista ana kashe su ko ya zo don shi krista kawai zai ma abin nan dole ya zagaya ya ga manyan-manyan mutane a arewa sarakuna malaman Krista da malaman uh, musulmai dattijan arewa ya zauna ya yi magana da su ya ga yadda za a samu kan tsaron nan. saboda haka ai hankali yanzu daban ne ba kamar da ba ne wanda zai sa uniform din shi ya sara ya tafi yanzu siyasa ce kuma ya iya siyasar Farfesa ya yi magana a kan cewar babu maganar sulhu da 'yan ta'adda ba za su yi sulhu da su ba. Kana ganin wannan tsari da suka ɗauko na rashin yin sulhu da 'yan ta'adda zai iya haifar ma ƙasar a ɗame ido? Mu mun sha mun je dazuzzuka dazuzzuka guda tara a ƙasar nan. Babu inda ba mu je ba lokacin President Muhammadu Buhari mun ga duk waɗannan kuma mun je mun ma sojoji magana. Mun ma DSS magana, mun yi ma sarakuna, mun yi ma malamai, ni ba za ka taɓa ji ina magana boko haram ba dan ban san boko haram sosai ba abinda na sani shekara yau bakwai takwas muka shiga dazuzzuka dazuzzukan da soja bai taɓa zuwa ba ko dan siyasa bai taɓa zuwa ba muka je muka ga mutanen nan cewa na san wani abu kan mutanen nan kan rashin tsaron nan na arewa maso yamma kuma aikin likita in baka san ciwo ba babu yadda za a ka rubuta magani saboda haka wai a ce za a ci gaba da yaƙi arewa maso yamma da arewa maso gabas wannan yakin da na sani na ɗan ta'adda wuta ba za ta kashe wuta ba a turanci kuma na sha faɗi na gaya ma sojoji cewa wannan yakin babu yadda za a yi a gama da shi da yaƙi dole a zauna saboda ka duk wanda ya ce maka zo zai yaƙi haka president muhammadu buhari ya zo wuta wuta shekara takwas kafin ya zo katsina ba mu da 'yan gudun hijira ko ɗaya ƙananan hukumomin mu duka babu a hannun mutanen nan suke ba yau shekara takwas shekara tara ana zudda wuta yau ƙananan hukumomi wurin ashirin da hudu kashi saba'in na ɗari a katsina ana ɗarɗar saboda haka a zo a nuna mana cewa buɗe wutan nan da aka yi ta yi na shekarun nan ga abin da ya haddasa kuma duk inda muka je muka fito da da waɗanda suka kakkama a daji akai magana ai ba wuta ta fito da su ba saboda haka duk wanda ya ce maka ko american sun sani cewa babu yadda za a yi ta buɗe wuta wannan a kawo abin nan sun sani duk yakin da ake israel tana tana jefa bamburin wurin gaza ai dole ta zauna da hamas kada ku tsananta wa dukiyarku da kanku kada fa ku je lahira ku ba ku da sa'a ta mata Hukumar shingen kare hamada ta ce ana samun ci gaba sosai a aikin dasa bishiyoyi da za su kai kimanin tsawon kilomita 1,500 a jihohi 11 na arewacin Najeriya domin yaƙi da kwararowar hamada. Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Shugaban hukumar Sale Abubakar ya bayyana haka a bitar ayyukan hukumar yayin da dumamar yanayi ke kara barazana ga kasashen da ke kudancin Sahel. Gaba ɗaya jihohin da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar na cikin Najeriya na cikin wannan aiki wanda faɗinsa kuma ta cikin kasa kilomita hamsin ne. Babbar matsalar yanzu ta gari kan sace shingen kare bishiyoyin da ma bututun rijiyoyin burtsatse da ke shayar da bishiyoyin. Wannan bishiyoyi su suke taimakawa wajen hana zafi ya gallabi rayuwar jama'a mu samu sinadarin sinadari oxygen ya wadata a cikin yanayinmu yanayinmu zai dan ƙara yin sanyi da kowa ya san irin zafi da aka shiga na bana wannan kasashe sun hada tun daga eritrea ya kama djibouti sudan chadi jamhuriyar niger nigeria mali burkina faso senegal da mauritania wayannan kasashe a su ne suka yi kamar misali aka yi wannan katanga daga gabashin afirka har zuwa yammacin afirka muka sa shinge tsakaninmu da kwararowar hamada zuwa kudancin afirka to wannan aiki da muke yi na ya zama bangare na najeriya inda ya kama ya kama kilomita wajen dubu daya da dari biyar tsayin katangar da zamu gina a najeriya kilomita ya kai dubu daya da dari biyar faɗinsa kuma muna so ya zama na kamar kilomita hamsin ne daga kudu zuwa arewansa daga gabar zuwa yammansa kuma kilomita biyar. Babban daraktan ya ce ba za a iya hana mutane sare dukkan bishiyoyi don icen girki ba, amma ya zama wajibi kowace bishiya da aka sare a mai da gurbinta. Ba akwai hanyoyi da ake kirkirowa masu sauki. Akwai kamar wannan woodlot. Shi wannan woodlot za a iya a yi gawayi a wajen ma. Zan ka shuka itacen ka za ka iya ka samu a yi gawayi har da za ka saida ma jama'a ma. Kuma in aka yi na gawayin za ga shi ma ba wani hayakin yake fidda wanda zai ma mutane illa ba ne. Darakta Abubakar ya yi albishir ga jama'a cewa duk wanda ya dasa da bishiyoyi ya rene su za a rika biyan sa ladar hakan da dalar Amurka duk shekara daga tsarin nan na carbon credit wanda kasashe masu masana'antu da ke gurɓata yanayi ke samar da makudan kuɗi don samar da bishiyoyi da za su kare duniya daga hanyoyin da ke illa ga malafar nan ta duniya wato ozone layer da ke ba da kariya daga zafin rana. Kuɗin da za a biya ka a carbon credit a yanzu a duniya har ya fi kuɗin da za ka fidda gangan mai kana saidawa. Kuna da misali kilomita biyu na daji da kuka shuka ba a sassare shi ba yana nan mai kyau to za a zo a kirgi akwai wani yadda ake kirgin in aka zo aka kirga za a biya ku carbon credit din in naka ne kai mai wannan shingen da ka sa wannan bishiyoyin za a iya biyan ka carbon credit ɗinka kuma in ƙasa ne muka ce za a yi wannan duk wannan da dashen da muka yi akwai credit din da za su zo su kirga sai su biya mu wayannan kuɗaɗen to wallahi inda za mu samu ƙungiyoyi su hutu mu kuma za mu ba su duk goyon bayan da suke bukata su kafa manya-manyan ƙungiyoyi su ɗauki nauyi da ɗawainan shuke-shuken da suka yi mu za mu nemo wayannan ƙasashe da suke biyan wannan kuɗin za a na biyan su kuma kowace shekara. yan najeriya irin malamin makaranta imran adam shu'aib kan yi amfani da gas wajen girki don a birane ice ko gawayi ma da wuyar samuwa. kuɗin da zaka sai zirin sati ɗaya zaka sayan gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu shi kaga baya sa tukunya ta yi baki dandana ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan sai dai akwai riski ga mutanenmu wasu wasu ba da ake amfani da shi mutum zai zo ya buɗe shi ya tafi yar karamar wuta za ta isa gobara ta shi a cikin gida hukumar shingen hamadar ta ce za ta shiga aikin wayar da kai don duk jama'a su dasa akalla bishiya ɗaya a rayuwarsu da hakan ma guduma ce ga al'ummar da ke zuwa nan gaba nasiru adamu alhikaya gta hausa amurka ke magana a abuja najeriya Waɗannan rahotanni da sauran shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na ɗinkin kwalba wanda Hausawa suka ce sai ƙwararre. Najeriya ƙasa ce mai jihohi 36 banda babban birnin tarayya Abuja kuma al'umman jihohin a cakuɗe suke. Ana samun masu bin manyan addinan nan guda biyu a dukkanin jihohin ƙasar har da Abujan. A halin yanzu, ƙasar ta samu wasu jihohi da suka fara ɗaukan matakai na kyautata wa mabiya manyan addinan nan guda biyu da addinin Musulunci da kuma addinin Kiristanci a jihohinsu. A shiyar Arewa, jihohin Katsina, Zamfara, Kebbi da Sokoto sun ɗauki matakin ba da hutu a duk lokacin azumin Ramadan. Sai wasu jihohin kudu su ma sun ce, bana za su ba da hutu daga wannan wata na Disamba har zuwa ƙarshen ta, domin a wannan wata ne suke bukukuwansu na addini. Jihar Cross Rivers tuni ta sanar da ba da hutun. Wannan mataki yana iya ƙaryata jita-jita da ke taba zuwa a duniya. cewa Najeriya ba ta da haɗin kai ko kuma rarraba take ta fannin addini. Har dai aka ce ana yi wa Kiristoci kisan ƙare dangi a ƙasar. Har dai ƙasar Amurka ta aiko da jami'anta domin bincikar gaskiyar maganar. Duk da cewa Mahmud Ali na ƙungiyar haɗin kan Afirka wato African Union ya bayyana wa Majalisar Ɗinkin Duniya cewa batun kisan ƙare dangi da aka ce ana yi wa Kiristoci a Najeriya ƙarya ce. har aka kawo misalin yawan musulmi da 'yan boko haram suka fara hallakawa tun shekara dubu biyu da goma. abin lura yanzu shine ba jihohin najeriya duka ne suka fara ba da hutu a lokutan bukukuwa na addini ba amma an samu wasu da suka fara yin haka a shiyar arewa irin su jihohin katsina zamfara kebe da sokoto a kudu kuma akwai jihar cross rivers wacce ta fara a bana ya masanin harkokin zamantakewan ɗan adam shu'aibu mungadi ya kalli wannan al'amari dama ita wannan demokaradiyya an shimfiɗa ta ne yadda wato layoyin ta uku kowane zai ci gashin kansa wato laya ɗaya ta lokal gamman da ta jiha da ta ƙasa baki ɗaya an shirya ta yadda ko shugabannin kowane laya wato za su iya shirye-shiryensu yadda ya yi daidai da yanayi da kuma rayuwar al'ummarsu idan aka ce komi sai an shirya shi musamman hutu daga ƙasa kawai za a iya yin hutu za a shirya hutu amma lokal gamma za ta iya ba da hutu ko jiha ba to kamar an shiga hakken wata daga cikin hukumomin a bara ne aka fito da wannan salo inda wasu jihohi a arewa suka ba da hutu domin ɗaliban makaranta su samu sauƙin shagalin watan ramadana to wannan ba da hutun da aka yi ya tona asirin irin zaman doya da manja da ya kunna kai tsakanin al'ummomin najeriya domin waɗanda ba musulmai ba wato sun sha sukan wannan lamiri cewa babu dalilin da zai sa a ba ɗalibai hutu saboda ɗai watan ramadana a gurinsu saboda watan ramadana ɗai amma a gurin musulmi watan ramadana babban abu ne mai muhimmanci wanda ba hutu ba ba abin da ya yi yawa a ce an yi shi domin shagalin watan ramadana to ana tafiya tiryan tiryan sai ga shi bana wasu bangarori na najeriya sun yi koyi da wannan abu da wasu jihohin arewa suka yi su ma sun ba da hutu domin shagalin kirsimati kin ga ta fara bayyana cewa a bar jihohi da ƙananan hukumomi su ci gashin kansu ba su rataya ga kawai cewa duk abin da gwamnati ta yi ta ƙasa shine kowa zai yi ba domin bambanci na addini da ƙabilanci da yare da yanayi a najeriya ya fi karfin a ce duk abin da za a yi sai dai a bada umarni daga ƙasa bayan kuma akwai addinoni hadda na gargajiya a najeriya ganin cewa irin wannan mataki da wasu gwamnoni suka fara ɗauka ya shafi manyan addinan biyu wato addinin musulunci da kiristanci jigo a ƙungiyar tattaunawa tsakanin addinai wato interfaith mediation center a turanci Reverend James Movell Wuye ya yi tsaukaci. Alin misali duk lokacin da muka zo bikin Passover wani lokaci kan zo ne a watan Afrilu wani lokaci watan Maris muna da doguwar azumi da kirsa suke yi na Lent. Kwada suke ba dukan ɗariku suke wannan ba. amma ba sukan ce a daina ko kuma a tafi hutu saboda wannan ibadan ba domin kada a shiga haƙƙin wa'insu. Kazalika abin da jihohi da suke so su yi na kudu musamman jihar Cross River da kika ambata. To ni tankar ana fahimta kila suna a mai da martani ne ko kuma ana gasa Abin mamaki da za a gani ko kuma a ji shine wa'annan wurare da addinai nan suka hito wato gabas ta tsakiya ba mu je suna ba da irin hutun na musamman na a lokacin bukukuwa na ibadunsu irin wannan doguwar hutun ba domin irin wannan hutu zai kawo shiga hakkin wa'ansu za a shiga hakkin mutane kuma inda mutane yancin ka ya kare nan ne kuma yancin wani ya fara so don haka ni gaskiya ba wai addini ba ne ta ce a irin wa'annan bukukuwan son shugabannin gurin ne son mahukuntan wannan gurin ne suke kawo irin wa'annan domin na sani a lokaci na ibada irin ta azumi da irin da ake ni kirsimeti ba aya bace ta littafi mai tsarki ya bayar da wannan umarni a haka mutane ne dai suna son su yi koyi da wa'insu to da shike yaye ne ai sai a ci gaba a yi ta yaye wa'annan su rufe wa'ancan su rufe idan an ci gaba da haka ba zai haifar mana da mai ido ba alin misali da mun tsaya iya gwargwadon hutun nan da littattafai suka bayar in lokacin wannan buki na ibada ya yi tsakanin wa'annan kwanaki da aka bayar wanda duniya duka na kula da shi sai mu mamaye ba mu karawa ba can yawan nuna son addini ko kuma yawan son nuna buki a najeriya ake irin wannan kuma abinda wannan ke kawa tattalin arziki ba abu ne mai kyau to reverend wuye wace kira za ka yi ga waɗanda ke ƙoƙarin bin son zukatansu a wajen ba da ire-iren waɗannan hutu domin wasu in ka ji da kyau baya ga hutu da ake bayarwa na makarantu so uku ko hudu a shekara irin wannan hutu da suke son su bada din za su ɗebi wasu kwanaki ashirin na watan disamban nan gaba ɗaya ba a aikin komi so ne zan kira ne da babban murya idan akwai masu saurara su saurare mu da kyau kada mu shiga ana yi don wannan ya yi nima bare in yi abin da nake kira mabiya addini su yi shine yawan yin alheri idan ma akwai gasa da za mu yi a kasan nan riya gasan nuna yawan alheri ga juna ba ko kwayon juna ba abu yana da kyau ko mutum ɗaya ne yake yin sa a ci gaba a koyayi da shi in abu kuma ba shi da kyau ko da kowa na yi bai kamata mutum ya shiga ya yi shi ba so ina kira cewa hukumomin najeriya ko kuma jihohi da suka ɗauki wannan alin misali wani ya fito da wani jiha ya zo zai wani abu a wannan jiha sai ya ji ai suna hutu ko kuma wannan ya taso za shi wannan guri hatta dai kawai ana shiga hakunan mutane addinan nan sun ba kowa yanci iya gwargwado ya gudanar da ibadansa a inda ya yi yake a inda kuma yake a bashi yancin sayi. Da waɗannan bayanai za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu lafiya makon gobe za mu ɗora. A madadin abokan aiki a GTA Hausa, Amurka ke magana, Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. Yanzu kuma sai labarin wasanni. yau shirin namu zai leƙa ƙasar tanzania inda tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar tanzania taifa stars sun isa masar yayin da suka buɗe sansanin horaswa a hukumance kafin gasar cin kofin ƙasashen afirka ta 2025 ƙungiyar ta sauka a farkon wannan makon nan da nan ta zauna a sansani inda za su fara shirye-shirye masu rufi don gasar cin kofin nahiyar afirka Masar za ta kasance sansani ne na wucin gadi ga kungiyar kwallon kafa ta kasar Tanzania yayin da kungiyar masu horarwa ke mai da hankali kan motsa jiki atisaye dabaru da kuma haɗin kan 'yan wasa don tunkarar wannan kakar wasa. A wani bangare na shirye-shirye ana sa kungiyar kwallon kafa ta Taifa Stars din za su buga wasannin sada zumunta na ƙasa da ƙasa don daidaita kungiyar kafin su tafi ƙasar Morocco don fafatawa a gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar Afirka. To da kasar Tanzania za mu leka nahiyar Turai a bangaren saye da sayarwa yayin da ake shirye-shirye domin tunkarar buɗe bangaren saye da sayarwa a nahiyar Turai din a watan Janairu inda kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United tana bukatar ɗaukar ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta France Beros Alex Todd mai shekaru 20 da haihuwa inda ta taya dan wasan kan kuɗi fam miliyan 15 ɗan wasan da yana da sauran kwantiraki a kungiyarsa kungiyar ƙwallon kafa ta Lyon tana son ɗaukar ɗan wasa de Disase daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a matsayin dan wasan aro inda shi ma ya nuna sha'awarsa na ganin cewa ya tafi sai dai har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Chelsea bata ce komai kan batun ba. a kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa sun hada kafa ne tare da kungiyar kwallon kafa ta liverpool wajen ganin cewa sun dauko dan wasan kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig mai suna yan diamande a watan janairu da zarar an bude saye da sayarwa har ila yau liverpool na shirin sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta galatasaray wilfred singo mai kimanin shekaru 20 da haihuwa inda ta sanya masa farashin fan miliyan 38 ita ba kungiyar kwallon kafa ta galatasaray bata ci uffan game da wannan batu ba bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Masu sauraro a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima cikin dare da karfe tara da rabi agogon Najeriya, Niger kamar da Chani wato karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Da ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni da shirye-shirye da labarai da ɗumi Yanzu a madadin dukkan abokan aiki musamman ma da ya sau da kabiru wadda ta gabatar muku da shirin na wannan safiya. Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan birnin Washington DC ke cewar mu ina lafiya.